sanata emmanuel bawacha wanda ke cikin tawagar koma da dan baban ya ce ai gwamnan ya warke ba wai sun sabo shi bane kamar yadda wasu ke zargi mutum ya je asibiti an ce you are discharged go home sai ku ce wai an dawo da shi to menene gaskiya abun mutum ya je asibiti an discharge din sa da tun last month da ya zo we decided that he should stay back an discharge haka da haka ya US hmm. amma ya zo kai because somebody who is associated with Satan hmm. yana ga muku wai kabar an kawo shi for power to me ke faruwa menene gaskiya abun Farwa ya je check-up and it was due dawo gida ya dawo. Dawo a lokacin da ake batun kan cewa majalisar zartaswa wato ESCO sun ba sun mace 'yan majalisa na kan cewa da a kafa kwamitin bincike na mutane biyar na kwararru. Shi eh, me ake ce da shi Garba UTC ne ko DBT Governor ne yana kokarin ya kore wanda ya kawo shi yana kokarin ya kore gwamnan ne. To amma kuma ga wasu shugabannin kungiyoyi a jihar na maganin fa akwai abin dubawa game da wannan dambaruwa. Ana magana da Hudu Muhammad Bello shugaban runduna adalci na jihar Taraba. Eh to wanda sabo abun da ya zo dama abu ne wanda kullum yaki aka aka shirya ta kuma masu wannan abubuwan ya kamata san cewa mu din nan ba mu dan baba mu masu son sa ne kamar ni da ke magana Hudu Muhammad Bello na yi aje ma dan baba kuma ya lashe akwatin wannan mazaɓar kowa tana ƙaramin hukumar donga. Saboda haka masu kokarin ganin cewa ne mulkin nan in ba dan baba ne ba ne ba su mulki wannan hau dan baba yau in Allah ya bashi mun ko wasu Allah ya bashi lafiya ko ba wani gwamnati da ya aiki a jihar Taraba kamar dan baba idan dan baba Allah ya bashi lafiya muna munna ya zo ya yi wa jama'a bayani mu zan cewa ya gwamnati mu ya ta cikin koshin lafiya To wai shin ma mai doka ta tanada game da batun kafa kwamitin binciken lafiyar gwamna wanda majalisar zartarwar jihar Taraban ta bukaci a yi barista Yambe Mustapha wani masanin shari'a kuma dan siyasa ne a jihar. Lallai sashi na ɗari da tamanin da tara ba ya yake ba. Ya da cewar a idan irin wannan matsaya ta samu jama'a cewar shi gwamna ko mataimakin gwamna ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa za masu hudun nan ne ita majalisar zartawa za ta rubuta wa shi kakakin majalisar dokoki da cewar ya naɗa mutane biyar ƙwararru akan ainihin kiwon lafiya su biyar ɗin nan ɗaya daga cikinsu zai kasance ainihin mai kula da da lafiyar shi ɗan baba sun kai sannan ƙwararru na kiwon lafiya guda hudu a cikin ƙasar najeriya wanda duk shi a tunanin shi ainihin kakakin majalisar dokoki ta da cewa sun kware a fannin nan da yake da matsala za su rubuta ainihin rahoto su dawo da shi. Kawo yanzu dai an zura ido a garawar da 'yan majalisar dokokin jihar Taraban za su ɗauka game da wannan sabuwar dambarwa. Ibrahim Abdullah Zezo, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.